miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da da ashirin shida. ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin a targhib wa tarhib na imam al-mundiri rahimahullah ta'ala in ba ku manta ba muna cikin kitabul adabi wa ghairihi na littafi mun faru bayani dangane da babi mai tarwa game da wasu sallama da kuma abin da ya zo na fallalar yin sallama da tsoratar da mutum daga sun in ya zo a rinka miƙewa sai gare shi shi ne muke ciki ko amma wannan ya nuna shi sallama tana daga cikin na ladubba da musulunci sallama kamar yadda nace ita ce gaisuwa ta musulunci babu laifi dan an yi ta to a zo a yi ta al'ada an kwana lafiya an yi da lafiya da sauransu inda laifi yake barin sallama barin gaisuwa ta musulunci a yi ta al'ada shine laifi wannan da mun yi hadisai guda uku ko hadisa Abdullahi da Amr ibn al-As da na Abi Hurairah da na Ibn Zubair mun tsaya ga hadisin Ibn Zubair wanda yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce dabba ilaikum da'u kuma da qablakum rashin lafiyar al'ummomin da na gabace ku ya zagayo cikin ku Shi ne lokacin ne amfani da kalmar sadatowa ya sadato shi ne zuwa sannu sannu sannu sannu sannu sannu haka cin mawuyi ne sadatowa to haka sannu sannu rashin lafiyar da an kujirarci al'ummomin da ke gabanin mai yahuda da nasara sun saɗaɗo ma'ana sun zagayo sun komo cikinmu menene rashin lafiyar ya ce albagada'u wal Hassan. ƙiyayya da juna sannan da hasada jama'a yau akwai su cikin musulmi ko babu akwai su kuma sun yi katutu eh? ba 'yan siyasa ba ba masu addini ba yau sai ka rasa da 'yan siyasa da masu addini suwa na fikiyayya da juna suwa na ta hasada da juna ne ya fi kalli da sai in ce a addini masu ya hasada da da 'yan siyasa muna tare kuna da yin abubuwan da ke gudana kai da cin wata magana ka san hasada ce mutumin da baka damu da shi ba kuma san shi ba amma yana can kana can kasuwa ne mishi to Allah ya tsare mana da hasada kada wanda ya bari hasadar wanda shiga cikin zuciyarsa yana da wahala mai hasada mai zama kafi ba domin in ka sa hasada mutum cikin zuciya ko gaskiya ya faɗi sai ka soke ta kaga wanda ya soki gaskiya kuma da shi kenan ya tashi da aiki ya zama kafi to Allah ya tsare to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kiyayya da juna wadda tana cikin rashin lafiyoyin al'ummomin da daga gabata wadda sun sadado sun yi cikin al'ummar masu Allah kiyayya da juna annabi ce ita ce mai askewa yan ta ce aski me ya aski aski gashi in gashin kai in gashin haɓata in gashin mara in menene inda dukkan da aski dai ya shafi gashi sai annabi ya ce to kiyayya da juna wanda ya tu cikin ku yana ce mai ba annabi ya ce ban ce tana aske gashi ba to me take ya ce sai dai tana aske addini kaga ba ya baci inda ma gashi take aski ta mu haka nan da mu to addini take ba kaga kamar kaga magana ta ta yi daidai da hadisi nace yana da wahala mai hasada mai zama kafiri ba eh sanda duk ka saki wani cikin zuciyarka ko su cikin zuciyarka to yana da wahala ka ga wani abu na kware da shi duk yadda ya yi magana mai kyau duk yadda ya aiki mai kyau sai ka soke shi kuma abin da ake yi ke zai yanzu yanzu mu ɗan iska wanda addini bai ko dame shi ba addinin gabaki ne kawai shi yana da suka wasu ta Allah ya shirya da mu wannan dai don ya zan darasi gare kakka yadda waɗanda rashin lafiya kakka yadda wani ya sa makin wani yau abin da ake yi kenan abin da ta yin magaji eh yaya hausa ke cewa eh ta yin ɗaukar magaji da nishi ta yin ɗaukar magaji da nishi mai ba'adar wannan kun san duma kusan duma eh duma kusan duma wanda ake yin kwariya wanda ake ɗeba kwariya da shi duma akwai kwariya daga duma irin su ludayi na duma da sauran abubuwa sannan magaji shi ko sunan mutum ne kun san nishi nishi ne nishi eh numfashi da ƙarfi shi ne nishi to tanyo ba. tanyo na tanyuwa da aikin da yake ma'ana na taimaka mai ga aikin da yake to sai hausawa sun kai amfani da wani karin magana wasu ya ce wannan ai ɗan tanyin daukar duman magaji da ne shi magaji a can zai tattaɓa duma ya dauke shi wani na can yana kallo shi ko shi annan yana nishi wanda ya ɗauki kayan nauyi ba shi ke nishi ba to yanzu magaji da ka daukar duma ba shi ke nishi ba wani ɗan kallo a can yana yana eh. shi ne tanyar ɗaukar domin magaji da ke shi to yanzu abinda ake yi kenan wani ke ɗauku kiyayya ta babu gaira babu dalili saboda wani dalili kila ko an wuce shi ga addini ko an wuce shi ga duniya ka sai gida ya kasa sai ko ka sai mota ya kasa sai yau ya fi yi kenan da za ka zo masallaci ka yi raka a ɗari wani bai ji haushi saboda me saboda addinin bai da kima gare mu addini ya kamata a yi jayayya game da to yau duk jayayya ta duniya ce muna tare to sai ya ɗauki kiyayya ya aza maka ko ko Allah ya baka farin jini fiye da nashi sai ya ɗauki kiyayya dole sai ya yi dantin wannan farin jinin sai ya zama tsanaki ga mutane yanzu ba shi ya aza ma kansa kiyayya da kai ba to can kuma wasu ya jawo wani yanzu ya taimaka mai shi ma duk biyun da za ka tambaye su wani Allah laifin miwa ne ba haƙi da shi ba ya faɗi domin abin da addalili ne bai faɗuwa cikin mutane walla abin da ya saba so ne don ya sai mota wata ta fitawa yana faɗuwa cikin mutane kaga sannan wannan dalili ne da kiyaya kaga bai faɗuwa shi yasa abadan ba za a samu daidaitawa ba muna tare to shi wannan ya ka saboda wani wata falala da ya gani Allah ya shi ko wancan an jawo shi gari shi ayyatin zama sakare shi ko ya zo ya sanye wannan kiyaya da wancan hanyar yin kiyaya ke yi don me da baka son wani babu dalilin zai kawo ba. to Allah ya shirye da mu kan ku ƙi kowa duk wanda kun ka san musulmi ne kan ku yadda kiyaya musulmi shiga cikin zuciya duk wanda kun ka san ba musulmi ɗaya ba kafiri kan ku yadda hasadar wanda shiga cikin zuciya da ka zan mai hasada ka tashi da kai Allah ya tsare mu daga hasada to annabi yace kiyayya da ƴan uwa ita ce mai askewa ban ce tana aske gashi ba a'a addini take askewa gaba daya sai annabi yayi rantsuwa yace ina rantsuwa da wanda rayuwa ta cikin ga hannunsa Allah kenan ba za ku taba shiga aljanna sai ku yi imani shi yasa Hausa ke cewa imani abin shiga aljanna Allah ka tabbatar mana da imani sai yace wala tuminu ba za ku taba yin imani kammalalle ba hatta ta habu sai ku so juna soyayyar juna Allah ya umarce mu mu yi ba ƙeya da juna ba to yau mun yi ribasi maimakon soyayya da yawa ba a ƙeya a ƙiyayya kuma ta babu gairar babu da kuma wadda ta wuce shari'a ka azama ɗan uwanka musulmi ke wadda ko kafiri bai kamata wa irin ta ba kafiri dai wadda ba a jini guda to kai abubuwan ma dai ga suna Allah ya shirya da to annabi ya ce wallahi ina rantsa da wata rayuwa ta cikin hannunsa ba za ku shiga aljanna ba sai ku yi imani kenan wanda duk bai da imani bai shiga aljanna amma ko da kusancin azzara gare ka na imani za ka shiga ko da ka tsaya fursuna wani wuri Allah ya raba mu da fursuna yace ba za ku zan masu cikakken imani ba sai kun so juna sai yace kuna so in ba ku labari dangane da abin da ke tabbatar muku soyayyar juna kamar sun ce eh sai ce a salamu bainakum kullun ka wa sallama shi yasa matakin farko na kiyayya shine da sallama sai ka iskan ma mutum gashi nan bai sallama da wani bai wawa da sallama bai magana da wani bai magana ka kuma kawai Gidan gidanka daban nashi daban matarka daban tashi daban aikinka daban na to kiyayya ta ne saboda Allah kiyayya ta ne in man ci rashin sanin ciyo yana daga cikin fallalar da Allah ya yi wanda kullum ka gode ma Allah to bari mu haɗa muku wani sirri in ba ku san da shi ba yau duk faɗin sakkwato in ce duk ba irin ta mahaukaci ta ba duk ta mai hankali duk faɗin sakkwato ban san wani mutum guda da muke haɗuwa da shi ya kawo da wasu kayan da wasu ba shi daɗa ko mai addini ko ɗan siyasa ko ɗan kasuwa ko ɗan menene kowa ne ne ban san wanda muka kasuwa da ya kawo da wasu kayan duk wanda mun kasu da shi yau wanda saya mun gaisa wannan ba falala ba ce falala ce cikin ku nan idan an kace tsakanin ku da Allah haka kuke idan an kace cikin ku wa haka nan arori za a samu kowannen ku yana da wanda ya ya da shi wanda in ya haɗu ba su gaisawa in ma ka san yana ga wuri ba ka zuwa in ka zo ka iska mai ba ka tsaya ka wuce da wani dalili da wani dalili za ka arzikin wani cikin zuciyarka ko ka gani to wannan ya nuna ba a yi min laifi ko ko ha in ka yi laifin ai ba ni laifin ka shafa kai ya shafa abinda za ka yi na tsatunci ga da ni cikin littafi na Allah ya rubuta ko cikin naka cikin naka za a rubutawa gobe kiyama in ka ce bello ya baka zaje na tsatunci ni Allah zai tambaya bello ya haka na kai ko kai la a tambaya kai za ta za ka ji wannan ba shafe ne ba shi yasa in ni kai mun ka da ce ma assalamu alaikum in ka kyale ba in sai gaba gare ka da riƙe rigar ka sai sai ka afsa sallama irin kaɗari ni sun fita ne na sakwato mutum ne komi ba mutum ne zuke yare to Allah ya shirya da mu Allah ya nan mun ka tsaya ko to kun ji a don haka imani ba zai tabbata ba ba zai kammala ba sai an so juna sai da soyayya juna ba kiyayya da yan uwan ku an kace ku soyayya an kace ku da yan uwan Allah ka cire mu da kiyayya juna cikin zukata to sai hadisi na gaba dai ga fallalar sallama ko kuma faɗaitarwa ga yin sallama da kuma fallalar ta ko yace warwaya an shebatul hajabi an ammihi radiyallahu anhu kal ina da abubuwa da yawa da nake bugun gaba da su wadanda da yawan mutane ba su ba su da su abubuwa na fallalar da Allah kaga wannan yana ciki sadi ba kiyaye da kowa duk wanda mun kare shi sai ku ce muna gaisawa da ko ko dan shi'a ne ba dai iyakar nisa ba tsakanin ahalin suna da shi'a to ban san wani ɗan shi'a sakon da muke haɗuwa ya kodo ka kodo ka ba me ba dan shi'a ka in kai shi'a ni Allah zai rubuta ba me ba da shi'a ka zo mu gaisa ka je kai shi'a ka ni ko ba ka hada ne izala da duk wanda an Najeriya ka sai izala ne ko ana allallaba in an ka ce kalli sa fa yan izala ya allallaba ba ka san billahi da dai bai yi allallaba ba bayyanin ka a ibita izala duk wanda an Najeriya sun billa sai izala ne wanda bai sani ba ko bai sani dan yau ko ba ya kata annan ba in kowa da gudu a cikin sai izala ban da kowa ya bar izala Najeriya ko da ni ɗaya ne sai na sai na ishe ta insha Allah ta'ala to Allah shirye da yace warwaya an shaibatul hajji an ammihi radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث يسفين لك ود اخيك تسلم عليه اذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه باحد أسمائه إليه رواه الطبراني في الاوسط tare in dai ta tsakani da Allah ce malami abin koyi ne ga ɗalibai ko ba abin koyi ba ne to ina kiran ku ku yi kokari ku na irin dalle a kun ji ni yo ban da kake safaro duk wanda mun ka da shi muna gaisawa in ma mun kada ka kawo haka sai za ka kewayo da tattarin haka kai ba ka hadu dole ka ni. ka ji ko ka wada min dalili balle duk ni dai ban san shi ba babu shi da kuma wanda duk ya yana kiyar da wannan ɗan sai ya je shirya babu dalilin da zai sa kai kiya da shi gida ne daban naka daban sana'a ka daban tashi daban komi na ku daban to kiya ta ne me kawo kiyayya sannan ko da wani abu ya shiga to ai abin da ya hada ku ya fi girma da abin nan da ya shiga duk abin da ya shiga na banna ya sa banna tsakanin ku yayi girman musulunci la ilaha illallah wannan da ta hada ku yayi girma ne ah to Allah ya shirye da ku Yadda an rawaito wannan hadisi ya buɗe shi da siga ta tamridi don ya ba ishara yana da rauni an rawaito wannan hadisin daga wani da ake kira Shaiba alHajabi. hajabi shi kuma ya karbo daga amminsa ammin nashi shine sahabi yadda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce salafun abubuwa guda uku yusina laka suna kyautata maka wanda akika soyayyar dan uwanka yusina daga safa'un menene safa'un abu mai kyau mai tsabta shine safa'un ko to sai yace hadisin yace abubuwa uku yusina laka suna kyautata ma wanda akika soyayyar dan uwanka ma'ana in soyayya ta ɗan yi kura to in ka fake abu uku tsakaninka zai goge kuran nan ya kyautata ya mai sai sabo kul yanzu mun fahimci maganar abubuwa guda uku suna ta ma ko suna tsabtace maka tsabta abu mai tsabta mai kyau mai haske abubuwa uku suna tsabtace maka wanda akika soyayyar ɗan uwanka na farko sallimu alayka ya bai sallama da likita da wani ka hadu da shi da ku haka assalamu alaikum kuma in sauri ka fara ya bai za mu ji fallalar yan uwa biyu musulmi biyu da sun kaɗu guda farawa annabi ya ce wanda ya fara sallama ya fi wanda an kawa don haka in niyya duk wanda ka haɗu da shi zan kai ka fara don a kwashe wannan lada abu na farko wanda ke tsaftace maka ko ke kyautata maka soyayyar dan uwanka ka yi mai sallama in ka haɗu da shi na biyu wato wasu lahu ka yalwata mishi fil majalis ga wurin zama ko da ya zo wuri ya cika ba wurin zama wanda bismillah ya koma ba bismillah bismillah sai ka ɗan matsa mai kamar yadda Qur'ani ke cewa Ya za ki qila lakum tafassahu fil majalis Fassahu, ya sai Allah Yan an ce ku buɗa ga wurin zama don wasu su samu yi girman ka ci ban buɗa a Allah ce ku buɗa kuma Allah zai buɗa mu don haka ɗan uwanka ya zo an zauna babu wuri da ka bar shi nan tsaye ko ku ya koma bai sa wurin zama ba matsa mai matsa yi wani bismillah bismillah matsatsi ka matsa mai sai ya zo ya zauna to ka gani zai so ka. ya tabbatar da ka yi mai karinci shi ne wato wasu fiƙin lagun filma jini ka yalwata mai ga wurin zama ka buɗa mai ya samu inda zai zaunawa sannan na uku wata da ƙuhu ka kira shi da ahadda asma'i da mafi soyuwar sunayensa ilai zuwa gari, in ka tashi kira nai ka dibi wani suna ya fi so eh? wani suna ya fi so ba sunan da ke ba shi sha a ce mai ustaz ba ka yanka ta ka ce ustaz zai ji daɗinka. ka waɗannan uku da duk kun ka rike su to suna kyautata muku soyayya tsakaninku da yan uwanku muna tare in dokta ne sai kace dokta in profesa ka ce prof muna tare duk dai sunan da ya fi soyuwa wata duhu ka kira shi bi a haddi asma'i da mafi soyuwar sunaye zai ilayin zuwa gare shi ya haife ta ya ya samu ta hawa yana so ya samu kai ne alkunya baban hawa yana so daga kira shi da sai ka ce baban hawa ka burge shi muna tare ka bincike dai cikin sunaye dai wanne da ya fi so sanda duk za ka kira da ka kira shi da sunan da ya fi so to wannan yana ta soyayya tsakanin ku da shi kaga shi wannan na nuna kuma kenan kira ne da sunan da ka san baya so to baka kai ku zanna lafiya da shi ba gurmu ne kuma ka san bai so a ce mai gurmu sai ka ce mallam Muhammadu gurmu ka bi bala'i ko baka bi bala'i <laughs> rawa da fil awsat tabrani ya cikin littafin sama mujam al to kamar yadda hadithul munziri ya ishara da ruwaya wannan hadisin yana da illa duk da ya kunga ma'anarsa mai kyau ko to to menene mahallin shahidin mu kaga yace abubuwa guda uku suna kyautata ma ko suna tsabtace maka soyayya da dan uwanka na farko kai mai sallama in ka hadu da shi ne mahallin shahidi kada sallama tana cikin abin da ke sa soyayya duk da yake hadisin bai inganta ba cikin isnadin sa akwai wani nan da ake kira Musa da Abdul Malik ibn Umair wannan Musa da Abdul Malik ibn Umair mutum ne da ifi gumma da hadisi to akan sa an kace wannan hadisi hadisi ne da ifi Allah ya kara ma annabi shi da sai hadisi na gaba ce wa anil bara'i radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ashu salama taslamu rawahu na hibbana fi sahihi hadisi na gaba an karɓo shi daga bara'u ɗan Azim kenan ko da shi da Azim ma jin duk sahabbai ne Allah ya kare ya da su bara'u shine da Hausa aka ce bara'u ko ka ce bara'u ko ka ce baro ko bara'u duk da su da kaga shi bara'u sunan ƙarai ne eh an karɓi wannan hadisin daga bara'u yadda Allah tabbata gare shi an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kada shi kuma bara'u ya karɓo daga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi manzo Allah ya ce a shi salama ku sallama duk inda annabi yayi zai umarni game da sallama zaka ga yayi amfani da kalmar fushu afshu afshu ku watsa ne ya ake watsa ta tunda ba tsaba bace ya an kace a watsa yanzu ka cika hannunka da wani abu ka watsa haka ba sai ya kai ko ina ba ma'ana ku yawaita sallama ku yawaita ta kai ko ina duk wanda kowa gani ku yi mai sallama shi an ma'anar watsawa muna tare yace manzon Allah yace afshu salama ku watsa sallama in kun ka yawaita sallama me za ku samu taslamu za ku kukuta za ku tsira daga ƙeyar juna yanzu ba an hana mana ƙeyar juna an umarce mu da sun juna ba to me zai ƙara taimaka mana ga son juna Wa ta sallama muna tare ba a yin ruwa sallama ya ku ba kamar da ta yanzu muna nan duk wanda ya shigo masallacin abu biyu a bisa gare shi na farko yayi addu'a akwai addu'a shiga masallaci ai ko kada a manta da ita to ina ake yi addu'a shiga masallaci kafin a shigo ko sai an shigo kafin a shigo kana waje in za ka shigowa mecece addu'a shiga masallaci bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba abwaba rahmatika bismillah da suna allah wassalatu wassalamu ala rasulillah kira da aminci sabbin daga mai gidanmu kaga ka ambaci sunan allah kawa mai gida salati ko to sai ka wa kanka addu'a Allah Allahumma ghafir li zunubi ya Allah gafarta min dhunubaina waftah li abwaab fadlika na abwaab rahmatika kuma Allah ka bude min kofofin rahmatka wannan ita ce addu'a shiga musulunci can waje akai wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma Allah ya ahada wannan ba ba addu'a shiga masallaci bace za ku da yawan mutane na yin ta ba wanda yake kai da inda ka shiga musulunci, ga wanda an ce kai nan muna tare to kayi addu'ar shiga masallaci sai ne sai ladabi na biyu da kafa dama za a shigo ko da kafar hagu da kafar dama sai ka dauko kafar dama in ka shigo masallaci da kafa hagu ma ga da kafar da guzu kan koma ka saba mu ka'ida ta musulunci kafar dama da masallaci da gidanka da shagonka da ma'aikatarka duk in wuri na ƙwarai wanda ba yauce ba to kafar dama ake ba shiga da shi amma yauce toilet shi ake fara shiga da kafa hagu wadanda da an na kasarta muna tare ka yi addu'a shigowa masallaci da waje za ka shigowa ka shigo da kafan dama to yanzu ka shigo dabbobi ka iskan ma ko mutane mutanen nan musulmi ne ko rai? musulmi akwai haƙƙin kai musallama ko babu to sai ka yi musallama kaga da dabi uku kenan an shigowa masallaci na farko addu'a shigowa masallaci na biyu shigowa da kafar dama na uku waɗanda ka iskan maka yi sallama sannan ba a sallama cikin zuciya kamar da ya ce wutun shekara sai ka buɗe baki assalamu alaikum yanzu wasu mutane za kawa ko ku duk waɗanda a cikin masallaci don haka wajibin ka ne ka saka murya yadda duk wanda a cikin masallacin nan zai cika eh yanzu ga mana an taru ko mun kai mu nawa muna da ɗan yau yau ko to yanzu in kai ce assalamu alaikum duk wanda Allah ya buɗe baki ne ya ce ya amsa ma wa alaikum assalam ka karke ko ba karke ba sai a samu ko da mutum guda ko biyu ko uku cikin mutanen masallaci waɗanda Allah zai amsa addu'a ce ai wa alaikum assalam kai ka ce amincin Allah ya tabbata gare ku ma'ana na shigo muku da amincin Allah mu ko sai mu karɓa ma wa alaikum assalam kai ma amincin Allah ya tabbata gare ka ga an wa juna addu'a yan an kai karo da yan amin sun ka amsa jama'a ka karke ko ka karke ba amma zai ga mutum ya shigo hunga hunga ya zo ya zauna kuma da wance ya kaga hunga hunga ya zo ya zauna na eh haka na annabi yawa wani annabi na bayani game da wanda sallama sai wani ya shigo ya kaga diga ya sai ya bace abin da aka ce hunga hunga ya zo ya zauna to yanzu da ya ce wani Allah jikai ya iskamna ko kafirai ya iskamna to an yi daidai ka in sama 'yan uwan ka shigo ka samu duka zanna tun da ba kurma haƙƙi ba kaga sai kai mu sallama in kai yi musu su kuma duk wanda ya ji sallaman nan haƙƙi ne ya amsa wa alaikum assalam nan an samu albarkar juna muna tare to ana nan kuma bayan kayi sallama sai majina ta gito ma ka za ka fita waje ka zubar da majina to in ka tashi ba haka nan hunga hunga za ka kuma sai kayi mana sallama me an ma'anar wannan sallamar da za ka yi mana da ka zo ka yi mana sallama ma'ana na zo muku cikin amincin Allah yawanda da za ka tada kuma na bar ku cikin amincin Allah shi an ma'ana muna tare ka tashi tsaye ba sai ka kai bakin masallaci ba a'a shi ma yadda ladabi uku za ka kiyaye wa wani shiga hakan ga yan zaka ta ladabi uku za ka kiyaye wa ladabin farko na shigowa don kafin ka shigo kana waje kaka addu'a shiga masallaci in ka zo ka shigo da kafan dama in ka iso inda yan uwan ka yi mun sallama muna ji sannan in za ka fita shi ko ba da tashi sai ka kai bakin kofa kaka sallama ba a'a da tashin ka nan kana miƙewa zai ka ce assalamu alaikum sai mu ce ma wa alaikum assalam ma'ana na bar ku cikin amincin Allah kai ma muna yi ma fata inda za ka ci cikin amincin Allah daya in ka zo fita sai ka yi addu'a ba sai an fita aka addu'a fita ba nan cikin masallaci za ka yi bismillahi wasu salamu ala rasulillahi allahumma ghafir li dhunubi hali abuwa a fadalika da za ka shigo wa kace hali abuwa ba rahmatika Allah ka buɗe min ƙohon rahamarka da za ka fita sai ka ce waftah li abwaab Allah ka buɗe min ƙohon balal kada addu'a kawa kanka amma saboda manci, duk ku bari wannan falala na wuce daga mutum ya tashi hunga hunga kan mai jin takaicin mutane kawai ya tsaya kamar wanda aka walle in yi yayi tafiya sallama ku jawo shi da ya yi sallama haka in ya shigo bai sallama kan ku ke zo su ya yi sallama ya koma ya yi sallama haka ya kamata in mutum ya zo zuwa Allah ba dole a da ta su yi da harkar mutane yau ta koma haka eh babu abin da an girma ga mutane illa duniya duk abin da annan addini sai a manta amma da duniya ba ka mancewa akwai dan dan ma'aikacin wannan da ke minti wasu ta aka yi mai albashi wallahi na manci ban tana wasu albashi da ba yi albashin shekaru. amma a shiddin na manci akwai mai irin wannan mantuwa to sai har ka addini sai aka mance da ita don bai baka mance da albashin ka ba ka bar shi ya koda sati biyu banki ka manci to Allah shi ne da to kaga da mutum ya miƙe nan zai fita sai ya yi sallama in ya kai bakin kofa kafin ya yi sai ya yi addu'ar fita in zai fita sai ya fita da kafa shi kenan ka samu lada muna tare to yanzu ku diba jama'a duk tsohon ku cike izala shekara talatin kuna izala amma yau an dawo koya muku annan yau annan ana koya muku shi ladubban shiga masallaci da shiga masallaci ina an ka kai kenan kuma shi mu baya da kuma an gobe duk wanga bayani da ni na na ɗebi mintutuka irin duk bai hada ya an jima wanda ya fi da kawon dama ko ya shigo min da kawon ko ya ta hunga hunga to Allah ya shirye da ne ya yace manzon Allah yace afshu salama wa ta sallama tsakanin ku taslamu za ku kukuta za ku kukuta daga ne za ku kukuta daga kiyaye da juna inda ana sallama to kiyaye ba ta samu wajen zama ko da mutum yana ma ɗan wani gani gani yana da wani ɗan ƙaiƙayi game da kai cikin zuciya da ka zo ka ce mai assalamu alaikum ya ce ma wa alaikum assalam shi kenan sai ya ji abin da ya wanke muna tare don kada ku yi nauyin baki ya kun jama'a kada ku yi rowa game da sallama a ka buɗe sallama a yi sallama a ka buɗe baki a yi sallama wa alaikum assalam ya yi sallama ko da mun ce ya koma duk wanda kullu duk wanda ya shigo bai sallama ku ce mai ya koma sannan in ya tashi bai yi sallama ba kuma ku rike shi ku hada mai hita in ba kai don Allah ba kai don yan adalci yace rawahun na hibbana imam ibn hibban ya rawaito shi fi sahih cikin littafin sa haka yake wannan hadisi hadisi ne hasan ka gani annabi yace afshu salama taslamu wa ta sallama tsakaninku za ku kuɓuta daga kiyaye juna kenan daga cikin abin da ke rage kiyaye tsakanin musulmi wa sallama cikin abin da ke ƙara soyayya tsakanin musulmi yin sallama tana kawo soyayya tana rage kiyayya to Allah ya raba mata da kiyayya da juna hadisi na gaba yace wa ana abi yusufa abdullah ibn salam radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا أيها الناس أبشوا السلام وأتموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة Salam. rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih an karɓi wannan hadisin daga wani babban malami na yahudu wanda ya musulunta baban yusuf ana mai alkunya da baban yusuf suna ne na yanka abdullahi dan salam abdullahi ibn salam shi yana cikin manyan mallaman yahudu da yahudawan madina ke ji da su muna tare wa alaikum assalam wa rahmatullah to ku bar nauyin amsawa ya ce aka dole kowa ya buɗe baki ya amsa mai Abdullahi bin Salami yana cikin manya-manyan malaman Yahudu na garin Madina. Muna tare yana daga cikin ɗaiɗaiku ‘yan ɓarorin malaman Yahuda da na haddace a taura da kai. Ka san mu yanzu al'ummar manzon Allah cikin biyar da Allah ya so a kamun alƙur'ani a haddace. Sai ga yaro ko balaga bai bai haddace Ƙur'ani. to amma tsoron littafin da Allah ya saukar a taura da linjila Allah bai sauka ce su ba ƴan ƙwarori to Abdullahi da Rasulami yana cikin ƴan ƙwarorin ya Yahudu da ce a taura ana nan suna nan suna yahudancin su sai ga manzon Allah ya yi hijira ya dawo Madina da ya zo Madina shi ke ba da labari shi Abdullahi bin ya ce sai mutane sun haka tururuwa jama'a jama'a afuwajen-afuwajen ƙungiya-ƙungiya ana zuwa inda manzon Allah muna tare ya ce ni ma sai nake bai kamata in zauna ba mu an mai dole zuwa za a yi min tambayoyi game da shi wannan ba ko da mun kai mai yadda don haka ya kamata in zo ai mun karanta siffofin da Allah ya sa na annabin ƙarshe cikin attaura in ya ci fasolin lahi yanzu don haka ni ma sai ni shiga cikin mutane mun ka ce arka ce illa annabi ta da farkon zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina zuwa ina kallon fuskar manzon Allah na gano wannan fuskar ba fuskar makareci bace imahun fi wujuhihim min athar sujud ina kallon fuskar da musulun da ba ina kallon fuskar manzon Allah nace wannan ba ce da fuskar makareci ba don haka da mun ka isa sai da yi sa'a kalmar farkon da ta fara hitowa daga manzon Allah wanda ni jiya gare shi ita ce wannan sai manzon Allah ya ce ya ayyuhan hannasu ya ku mutane afshu salama ku watsa sallama ku yawaita sallama tsakaninku da juna wa addimu mutaama kuma ku ciyar da abinci ga mabukata marayu ga sunan ku da iyaye jama'a taimaka musu gwabraye waɗanda banda sun kashe mazajensu a taimaka musu ga sunan su da gata eh da sauran talakawa su ko talakawa da gwamnati ta talauta talakawan Najeriya ga su nan iri da bazu ga dukiyarsu amma ba a ba su da hala aiki da ita wasu kwashi daga su sai ɗayan muna tare to a ci a ce koyi wa ka sallama wa ake mutta'ama kuma ku ciyar da abinci ɗan kun ka zo mammara su ya kamata ku yi ba mun zafi yi su bari, ku mammare su duk da yake ba a mari ku ɗaɗɗage su ga bai eh ha ne ai yace ya yana zuwa magana farkon da na fara ji ga manzo Allah waɗannan kalmomin manzo Allah yace ya ayyuha nasu ya ku mutane afshu salam wa sallama wa aqimu ta'ama sannan ku ciyar da abinci ga mabukata wa sallu bil layl kuma ku rinka sallah da daddare wannan ne ya mun lokacin da mutane suke masu bacci kamar yadda wani malami ke cewa idza namuhum kun fi dujal layli fasahid wa qum litanaji wal ulum wa shanni wa man dhanna anna al izzu yulfad la ana faqad shabaha al majnun fil aqli fil aqli fakhd yace idza namuhum ko in wawa yayi bacci fi dujal layli cikin duhun dare fasar to kai tashi tashi ka hada mai idon ka bacci wa kun ka tashi ji domin ganawa da ubangiji wal ulumi da kuma karatu ilmin makka yanzu ba mu yi a turgi ba ba lokacin da kai yi tsakuwa mata sun yi kwana yara sun yi kwana babu wani sauti sai ka ɗauko a turgi din nan cikin dare kare biyu na dare ka kama ka kama nan sai wa qum litanaji wal ulumi wa shamri ka zagi damti da qiyamul layl sai ya ce wa man zanna duk wanda ya zaci annal izza cewa ɗaukaka yulfa ana samun ta da la'ana ba tare da wahala ba to ba kashiya ba halmalin yayi yayi kama da mahaukaci fil akali da hankali hankali ne bai da gwamnati da mahaukaci ba a taka samun ɗaukaka in ta duniya ce in ta addini ce ba a samun daukaka da kwana ya kun jama'a sai an tashi an zabi damtse fakabari ka lura da wannan don haka a rinka tashi cikin dare ya kun jama'a a yi kiyaman laila ga matsaloli na sun ce mu a yi addu'a addu'a cikin dare insha Allah ta'ala kamar an sada ta gobe shi Allah na karɓar mun karanta hadisi ai muna sabobi da yawa ko hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da duk sun dare na karshe yayi Allah na saukuwa wannan sama ta duniya sai ya kama cigiya ina masu bukatoci in biya musu bukatocinsu ina masu addu'a a karɓa musu addu'o'insu ina masu neman gafara a gafarta musu lokacin kana can tana mai shari don haka a ka tashi cikin dare ana ibada ya ku musulmi in kun ka tashi kuma a gama da addu'a to Allah ya taimaka mana yace ya ku mutane ku watsa sallama sannan ku ciyar da abinci ga mabukata wa sallu bil layl kuma ku rinka sallah da dare wannan sun yaman lokacin da mutane suke masu bacci tadkhulul jannata za in kun hoki waɗannan ayyuka guda uku aiki uku ne ko wasa sallama ciyar da abinci ga mabukata sannan da sallar dare ta da kwallon jannata in kun faki waɗannan ayyuka guda uku za ku shiga aljanna da salamin da aminci ba tare da wata wahala ba ba wata gargada ba inda za ku tsaya wuri in turo muna tare waɗannan ayyuka guda uku in kun fake su annabi ce za ku shiga aljanna da aminci shi ne ta da kwallon jannata da salamin za ku shiga aljanna da aminci ko kuma fassara ta biyu wanda wagatawar ta ta fi ta kyau za ku shiga aljanna da sallama amma ba sallama ake da ba, za ku shiga aljanna da aminci cikin amincin Allah babu tsoro babu tashin hankali babu fargaba muna tare cikin waɗannan ayyukan guda uku wanne ne ake wahala ba mai wahala ga wanda Allah ya hore ma kaga kan manzo Allah ya danu da waɗannan ayyuka in dai aljanna kuke nema to ga abubuwan da in kun tsaki Allah zai ba ku aljanna Allah ya taimaka mana sai ya ce da tirmidhi imam tirmidhi ya rufe shi wakali ya ce hadisin hasanun sahihu wannan hadisi hadisi ne mai kyau ingantacce haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi kan ta gariya Allah ya kara ma annabi su da sai hadisi na gaba ce wa an abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma kala. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ubudur rahman wa salam wa atimu ta'am tadkhulul jannah rawahu at-tirmidhi wa sahahu ibn hibban fi sahih wa lafz hadisi na gaba an karɓo shi daga abdullahi dan amr ibn al-as sahabi dan sahabi manya ɗayan manya yadda Allah tabbata gare su abdullahi dan amr ibn al-as ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ku ubudur rahman ku bota ma Allah mai rahama ma'ana ku tashi tsaye ga bautar Allah shi kadai ba ta da ku hada shi da wani wa abshu salat sannan ku rinka watsa sallama fi man arabtum wa man lam ta'rifu wa atimu ta'ama sannan ku ciyar da abinci ga mabukata wallahi qalan ciyar da abinci ga babba ne yana da fallala kwarai don haka duk wanda Allah ya kore ya taimaka mana kuka gare shi wanda baya da. in kun yi haka da tadkhulul janan za ku shiga aljannoli jam'i ne na jannatu aljanna in kun fage waɗannan ayyukan guda uku bautar Allah shi kaɗai tsayanta Allah da bauta Allah mai rahama sannan da watsa sallama ta ga watsa sallama dai tana ciki sannan da ciyar da abinci ga mabukata ta da kullun jannati in kun fage waɗannan ayyuka za ku shiga aljannoni masu yawa Allah ka samu aljanna rawahu tirmidhi wa sahahu in dai ciyar da abinci shi yana da wahala sai da kuɗi sallama nawa za ka biya kai sallama ba biyan ko dai hmm? amma kuma ga tanan ta gagare ku sai ga mutum ya tashi ciki ciki yana sallama kamar su ba kai kamar bari mana kai ka buɗe baki ake tunda ba wani abin kunya bane ko sallama abin kunya ce to dun haka yi ciki ciki sannan mutane za ka wa sallama kai ba wanda ya ji ka kai ta ba wanda ya amsa ne amfani sallama da kai za ka buɗe baki kuma ɗan amka ya bugu kakku yi shiru kuma ku buɗe baki ku amsa mai yadda shi wanda ya muku sallama yake ci yace rawahu tirmidhi wa sahahu imam tirmidhi ya rawaito shi kuma ya inganta shi yace ingantacce ne wa ibn hibbana da imam ibn hibbana fi sahihihi cikin littafin sa sahih ibn hibbana wallaf lahu lafazin na ibn hibbana ne haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihun lagairi ya tabbata ko bai tabbata ba Allah ya kara ma annabi sallallahu da wasallam alal hafiz hafizun al marubucin littafi mai littafi a jirgin wa tarjib Allah shi mai rahama ya saka mai da gidan ba. ya ce wa kaddama ghayru ma hadisan ba hadisi guda ba ya gabata sun gabata min hadan nau'i daga wannan kalar hadisan da ke eh, game da ne muke magana yanzu yin sallama hadisai hadisi ba guda ba hadisai masu yawa min hadan nau'in na wannan nau'in ma'ana hadisai masu magana daga da watsa sallama sun gabata fi ita'ami ta'ami cikin babi mai kuɗe da rafa da ciyar da abinci in kula don mu yi babu su da katibo mu yi babi game da sallar ciyar da abinci ko kai da wani ne mun yi su da yawa muna tare to Allah ya kara ma annabi sai na da hadisi na gaba cewa an abi shuraihin radiyallahu anhu annahu qala ya rasulullahi akhbirni bi shay'in yujibu lil janna qal ibul kalami wa badal salami wa it'amu ta'ani rawahu tabrani wa ibn hibban fi sahihi fi hadithin wal hakim wa sahahu wa taqaddama wa fi riwayatin jayyidatin lit tabrani qala qultu ya rasulullahi dullani ala amalin yudkhiluni janna qal inna min mujibatil maghfira badal salami wa husn al hadisi na gaba an karbo shi daga Abu Shuraihin yadda Allah tabbata gare shi annahu qala Abu Shuraihin sahabi ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah akhbirni bi shay'in da wani nayi mai so ku mai jirta wata ya zuciya ya fara kai na baya gare shi da ya kuma da kai da ya mai soko ha ana karatu kuna kwana karatu shiga aljanna an karɓi wannan hadisin daga Abu shirai yadda Allah tabbata gare shi annahu qala ya ce ya Rasulullah ya manzon Allah akhbirni bi shay'in ba da labari game da wani abu yujibul lil janna wanda ke wajen ta shiga aljanna Allahu akbar me ma'ana wanda ke wajen min wanda ke tabbatar mini shiga aljanna ala kaga su abin da suka roƙo ko amma saɓanin mutane wanda duk ya zo malla a san ka malla a yanzu ka da harkar duniya ga ya siyasa tun tun baro malla zai zama ya musu abubuwan duniya ya ba su ilimi kuma ya fiye musu da duniya saboda hauka eh to yace ya rasulullah akhbirni bi shay'in ka bani labarin wani abu yujibu lil janna wanda ke wajabta mini aljanna ma'ana wanda ke tabbatar mini shiga aljanna in tsare shi kala annabi sallallahu alaihi wasallam yake tibul kalam da da magana magana mai daɗi sai da duk kai magana ta uwanka wata mai mai daɗi wa badal salama da zuba sallama nan yace badalu maimakon irshad badal mai badal zuba abu duk dai abin kinaya ce ta ta yawaitawa wa badal salama da zuba sallama wa it'amu ta'ami kuma ciyar da abinci kaga abubuwa guda uku da daɗa magana duk wanda za ka yi magana da shi ka yi mai magana mai daɗi wanda ke faranta mai rai kan ka yi mai mai sosa mai zuciya ko mai tunda mishi da hankali muna tare sannan da zuba sallama zuba sallama shine yawaita sallama sannan da ciyar da abinci ga mabukata to uku ɗin nan da duka fake su insha Allah ta'ala aljanna za ta zaka gare ka Allah ka saya mu aljanna sai yace rawahu tabrani imamu tabrani rojo shi ibn hibban ibn hibbana shi sai cikin littafin safiya fi cikin wani hadisi mai tsawo wal hakim da imamu hakim wa sahahu hakim ya inganta shi wata kaddama wannan hadisin ya gabata haka yake wannan hadisi hadisi ne sahi Allah ya kara ma annabi tsira da abinci wa fi riwayatin jayyidatin lit-tabrani ya ci gaba da cikin wata riwaya mai kyau wanda ba ta da illa kenan ko Littabrani wanda imamu tabrani ya fitar ya an kai illa tabrani cikin littafi nashi mujamul kabir yana da ma'ani to inda duk an kawo tabrani Allah ne laki ba bayyana ba to shi shi mujamul kabir kenan muna tare cikin wata riwaya mai kyawu wanda Imam Tabrani ya kade ta fitar da ita qala shi sahaba Abi Shuraihin ya ce qultu na ce ya Rasulullah ya manzo Allah dullani ala amalin ka daidai tattani ni akan wani aiki da lil janna wanda ke shiga da ni a wanda in ni fake shi zai kai na aljanna kala annabi yace inna min mujibatil maghfira daga cikin abin da ke wajabtar da samun gafara Allah da zaran Allah ya gafarta ma sai ne sai aljanna Allah ka gafarta mana ka samu aljanna annabi yace ce daga cikin abin da ke wajabtar da samun gafara Allah bazal salami wa sallama ko ko zuba sallama wa husnul kalami da kuma kyakkyawar magana waɗannan biyu suna cikin manya-manyan abubuwan da ke kai a aljanna ke tabbatar da a aljanna wa zuba sallama sannan da kyakkyawan magana duk wanda za ka haɗi magana da mutum zai kwana da bakin cikin ta a ka haɗa mai magana mai kyau shi ma wannan duka da yadda da nada zuwa duk hadisi ne ingantattu Allah ya ƙara ma nan ki da dadi sai a hadisi na gaba yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala haqqul muslimi ala al muslimi khamsun radd as salam wa iyadatu al marid wa ittiba'u al janaiz wa ijabatu ad da'wa wa tashmitu al atis rawahu al bukhari wa muslim wa abu dawud wa li muslimin haqqul muslimi ala al muslimi sittun ila wa ma hunna ya rasulullah qala idza laqitahu fasallim alayhi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza tansahaka fansahnahu wa idza atas atasa ba atasa wa idza atasa fahmidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'ahu ورواه الترمذي والنسائي بنحو هذا hadisin mu na gaba an karɓo shi daga Abu Hurairah yadda Allah tabbata gare shi cewa Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce haqqul muslimi haqqin muslimi alal muslimi akan muslimi dan uwansa hamsin abubuwa guda biyar ne ka gani in ka bashi su kayan arziki da duk baka bashi su biya bi ka eh haƙƙin musulmi akan musulmi ɗan uwansa abubuwa ne guda biyar na farko raddu salami mayar da sallama in yayi ma sallama in ka zo kai iskan mu musulmi mu sallama sunna ne amma su mayar da sallama wajibi ne muna tare to mayar da sallama ga wanda ya kai ya ma sallama a kyale shi ko ya ce ma sallama alaikum fita ina yi ne ba ina yi ne wa alaikum assalamu zaka ce ba muna tare na biyu wa iyadatul marid da zuwa dukkan marashi lafiya ka samu labarin dan uwanka baya da lafiya daɗa gida yake ko asibiti haƙƙe ne gare ka haƙƙe wajibi muna tare in dai labari ya kawo ma ka zo duba shi sun ka ce inda dubin mara shi zai yake wajibi in ya zan bai da masu zuwa dubi dai to kai da ka samu labari haƙƙe ne wajibi ka tafi dubi amma ɗan akwai mutane masu yawa da ke zuwa dubi ne kullum yana da masu zuwa dubi ne suna mai addu'a wannan zuwa dubi ne musta muna tare to wannan shine haƙƙi na biyu iyadatul marid zuwa dibin marashi lafiya da gida yake ko asibiti kuma Allah ya sa in za kana a leda ledodi leda guda ta lemu da ayaba ba yana da ba ya yi rashin lafiya jiki da ya ɗaya rauni ba to sai a samu lemu da ayaba da kankana a zo da ita sanda annabi Yunus ya shiga cikin matsala jiki na ya yi rauni ni Allah ya umarni ya sha wa ambatana alayhi shajaratan min ya kace mun ka mai abinci na kankana itaciya ta kankana kaga ashe kankana in ta yi rashin lafiya daga cikin abin da ke dawowa ma da karfin jikinka a sha kankana muna tare to yace wa iyadatul Maryam, zuwa kai ta marashi lafiya sai a yi mai leda ta lemu da ayaba da da kankana sannan wanga leda kuma ta kaci kaza in mutum ya basassara wani irin mugun kwaɗayi ka taso bai to a riƙa mai irin kajin nan da aka soyawa ko karuwar bisa hanya ko mace mai hijabi ko san mace mai hijabi Ina kajin nan da ake soyawa da da kwai ita an mace mai hijabi wannan wanda aka nuna shi ne hijabi karuwar bisa hanya kuma ina wannan da ake ake ake wa kama wanda aka wa rago a sussoke a gasa eh aka wa kamar tare ni ana gasa ta in shi karuwar bisa hanya da ko a rika mai mace mai rage da sa hanya a cika mai leda da su sai ya rike kwaɗayi ko sannan da a gama da sayan magani tun da duk wanda an kwanci kaga dole ya sayi magani da sai a gama mai da sayar to wannan haka ya kama in ma ba mu samu dai a dai zo a yi mai addu'a Allah ya baka lafiya hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya zo dubin marashi lafiya in dai ba rashin lafiya ajali ba ce ka kama hannu nai kace mai as'alullah al'azima rabbal arsh al'azim an yashfika as'alullah al'azima rabbal arsh al'azim an yashfika kawa bakwai insha Allah zai warke da ku ku gaban shi ku dari in kai bai da addu'a yayi to Allah ya shirye da ko kace la ba ta kafur insha Allah ana cikin addu'o'in da annabi ke in yazo dibin mara kakka damu la ba kakka damu tahurun tsarkaka ne daga zunubai insha Allah sannan duk rashin lafiyar da Allah ya jirace mutum da ya karama ce ko babba za ta zaka fara zunubai ne shi da sai annabi ce la ba ta kafurun insha Allah ma'ana dai ka faɗa bar marashi da magana mai sanyaya mai rai ka gama mai da addu'a Allah ya bashi lafiya muna tare to yace haƙƙin musulmi akan musulmi abubuwa guda biyar ne na farko mayar da sallama in yayyama na biyu iyadatul marid zuwa kai da marashi lafiya labari ya kama wani bai da lafiya haƙƙi ne ka ce bibi ne na uku wacce babul jana'iz da biyar jana'iza ka samu labarin Allah ya wawa da cikawa ba sai an aiko ma ba in dai labari ya zo ma Allah wawa da cikawa ko Allah ya yawawan cikawa muna tare haƙƙi da ya sauri ka yi a ranar ka a yi sallah tare da kai kuma kakka dawo bayan an yi sallah ka gaggawa ta yi haƙa turbuɗe shi makabarta in kai yi haka nan ne dalar da zaka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya halarci wa sallah gawa wa gawa sallah to za a bashi lada kwatancin girman dutse Uhud wata magana dutse Uhud eh wani dutse ne gudan gungume wanda yawa garin Madina zobe to duk wanda ya halarci wa gawa sallah zai dawo gida da lada wanda ta yi girman dutse Uhud sannan in ka halarci turbuɗarta an ka yi mata sallah ta ta kai an ka turbuɗe ta makabarta tare ta kai za ka dawo da lada biyu lada sallah da ta turbuɗa kowace guda girman dutsen uhud don haka in dai ba uzuri gare ka mai girma ba kawa kan ka hasara ka halarci sallar gawa ka dawo ka ba a yi turbuɗa da kai ba kawa kan ka hasara ku diba ladan girman dutsen uhud wa ke barinta in dai ba da lalura babba ba don haka bayan an yi mai sallah ta da kai kuma ka bi shi har makabarta to shine wacce ba'ul jana'in da biyar gawa har a turbude ta yana cikin haƙƙin musulmi akan musulmi muna tare wai ja da'awa ta kafka komo ka ka kunkushe bakin kowa gida wasu ya aiko ma a'a da zarar labari ya kawo ma eh, indiya kai a Allah ka ce a yi sallah ta da kai a turbuɗe tare da kai na na nawa na hudu wa ijabatu da'awa da karɓa gayyata karɓa gayyata ya kasu kashi biyu akwai wajibi akwai mustahabi karɓa gayyata walima dan uwanka ya yi aure ba an wajabta mai walima ba me matsayin walima ga wanda ya aure wajibi ce ba sunna ce mustahabi wajibi ce ga wanda ya aure ya yi walima walima shine ka yi abinci bayan amarya ta iso a yi abinci ka kira 'yan uwanka abincin nan ba a ce ka yi kaza kaza duk abin da Allah ya kore maka muna tare Allah ya hore ma yanke dan maraki ka yanke in ya hore ma yanke rago ko ya akwai ko a ce a kawo nama a yi abinci duk abin da Allah ya hore ma in ba abin da ya hore ba illa ruwa sai ka sawo ledodin biya wanda ka kira 'yan uwan su sha a yi ma addu'a so kuma duk wanda ya ci abincin nan haƙƙi ne to Allah ya ba zaman lafiya Allah ya ba da hankuli da juna Allah ya hore abin ta kalifi Allah ya haɗa hankuli kai ba da zuri'a mai kyau ya tafi muna tafi ka ci abinci da ya ci sai ka yi addu'a muna tare to wannan walima walima ta ta ta ango wake walima ango to wannan walima eh, wanda wanda duk an ka gayyata ina gayyata ka wurin walima kare hudu da rabi a anjima ko gobe kare hudu da rabi bayan la'asar to wajibin ka ne in dai ba wani uzuri mai karfi ba karba gayyata walima wajibi ne amma sauran gayyata kila ya samu kwangila ko ya samu mukami ko an yi mai promotion zuwa dokta ko profesa yanzu muna da wasu bashi sun samu promotion ina da biye da su don haka so su yi mana walima a sauƙatun sa a zo a yanke mutum mai musu addu'a Allah ya sa albarka ga promotion din da an ka samu mutum hudu muka biya bai don haka so su shirya walima muna tare dawa dawa da profesa a hirshu ne ya kai profesa ba ya ce dokta ba ko san ya kai profesa ko muna da ya ce bashi walima ku haɗa mai na biyu tsayawa sai da profesa kabiru sabo mai tajwidi nan mai karantar tajwidi ranar litinin yana cikin mallaman da ke karantar su haɗa shekaran da shi tashi ba da zafi da zafinta ko tsallacewa ba ta yi ba shekaran je promotion din kabiru sabo ya fito ko zuwa profesa. Profesa na ne na Quranic science yau shi ke daga ilimin Qur'ani ya fiki amma haka wanda sun kace da eh ga wanda sun kace ba a kai karshe ilimin Qur'ani ba barkar kana muna tare to shekaran jiya shekaran jiya a promotion ɗin din Dr. da Sabo ya ga ya ta da dokta. nan da ya ta kuna dokta da a yanzu likafa ta ci ga ne. kaga shi ma muna da ya ce bashin walima ko saiwa sai tukur akwai tukur tukur ya buwan kasim wanga da ya zama inda nake shi ma rana lokaci guda promotion ɗin ya fito na professor tare da kabiru sabo shi ma ya zan professor shi kuma na history tarihi ɗaya annan tarihi yakin badar yakin uhudu yakin in su ya karanto ya kai professor na tarihi sannan sai wa sai na uku eh sai sarki ko ga sarki da kowa gani shi ko ya zan dokta ya zan PhD holder in ka ce sarki ka ce PhD <laughs> ya zan dokta to kaga kudin ga muna jin su bashin walima don haka su taho yanzu tun da likaba ta gaba a shirya walima sai mu ci abinci mai musu addu'a Allah ya sa albarka wanda biyar gare su ya musu murna dauda haka yanzu abin a sarki sai ce dokta sarki ya zan dokta su kuwa yanta sun zan shi ku yi ƙoƙari haka muka son kowa duk wanda annan ya daga dokta sai profesor mu ga tsaya eh to mu tafi ta su abdul hakim ya ta hako ko da sai in sadi abdul hakim dokta abdul hakim shi ko medical doctor duk ya kamata a haɗe su a yi musu walima ko madalla to duk wata walima dai da za a shirya wanda ba ta amdanci ba to yan an ka gayyace ka karba gayyata wannan walima shi musahabi ne amma walima aure da ango zai gayyata shi yan an ka gayyace ka karba ke wanda duk bai karba zo Allah ya saba ma Allah kaga yana nuna wajibin ta kenan to shine na hudu yace wa ijabatu da'awa da karba gayyata wata shimitul aqis na biyar gaida wanda ya attisha ce tahem sai ce alhamdulillah in yayi shiru kai ma sai kai shiru har tsale shi wanda abinda sunna ta karantar wanda ya attisha ya gode ma Allah ita him zai ta alhamdulillah to haƙƙi ne ga duk wanda ya ji shi sai ya mai addu'a ya gaida shi yaya aka gaisai ba sannu ba ko ko sori kace sori kai kasashe in ta abinda ake ce ma sori abinda kai ya kosin wani ham da kai ya kosin wani da fice mai sorry abin da ya tuntuɓe ba kai kaza babu dalilin za fice mai sori muna tare to ba sori ake cewa ba in mutum ya ce cewa ya ce alhamdulillah sai ka gaisa sai ka ce mai yarhamukallah Allah shi maka rahama ka kai mai addu'a shi ko in ka ce mai yarhamukallah ne zai ce shi ma sai shi ma sai ya ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku kuma ya kyautata halin ku shi ko sai ya amsa ba ko ko ya ce ya gafiru lana wa kun, ko gafara lana wa kun. Allah ya gafarta mu da ta da juna addu'a to shi to wannan to gaida wanda ya shawa shi sunna ne muna tare to waɗannan manzon Allah ya ce suna cikin haƙƙin musulmi akan musulmi mai da sallama in yayi ma dudu marashi lafiya in ka samu labari biyar gawa a yi mata sallah a turbuɗe ta makabarta tare da kai karɓa gayyata wanda ya gayyace ka musamman in gayyata aure ce sannan na biyar gaida mai attishawa sai ya ce rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi kuma sai wa abu dawud kaga hadisi ma hadisi ne sahihi muttafaqun alayhi muna tare abu na farko shine raddu salat don haka in mutum ya shigo ya sallama hakki da duk buɗe baki ku amsa mai wali muslimin ga riwayar da take banta ga imam muslim yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haqqul muslimi alal muslimi sittun haƙƙin musulmi akan musulmi dan uwansa abubuwa ne guda shidda kaga an samu ƙarin guda ko Ƙila sai an ka wa ma hunna ya rasulullah menene su ya manzon Allah kala sai annabi ce zaliki to in ka hada da shi fa sallim alayka ya mai sallama don haka dai yau kun ji a haƙƙi ne in ka hada da shi ko da sare-sare da ta kubba kun kai jiya hakke ne in kun faru kace mai assalamu alaikum ya ce ma wa alaikum assalam bayyuwa ba ba daidai bane ku haɗu ya kauda huska kauda wanka? saboda ne saboda je kun samu sabani a sabani ai ya wuce 'Kan ku ba shedan dama galaba akan ku kunyata shedan wasu muku sabani da kun kai jiya ba shedan ba to yau kuna haɗa zikin assalamu alaikum ce ma alaikum shikenan shedan ya ji kunya an turmuza hancin shedan kasa amma in kun haka bai kodo da shi shi ya samu galaba a kanku dama abin da yake so kenan ba abin da shedan ka so kamar ya raba zumunta ga ku ba shedan kunya muna tare na faɗa muku duk sakutu ba wanda wani mahaluki da muka so ya kodo ka kodo babu shi ko mutum guda kun ko san ba a cewa ba a awa da ya bi laifi ba ko amma in kai bin laifin rana da laifin ka da biyar laifi ka ya shafe ni ba inda ya shafe ni kai an ka rubuta cikin littafin ka don haka ko da an yi muku laifi ku yafi wali ya afu wali ya sahu Allah ta hibbu na an yi Allah na ku ba ku sauku Allah ya gafarta muku wanda kun yi mai to Allah ya shirya da mu to yace manzon Allah ya ce haƙƙin musulmi akan musulmi abubuwa ne guda shidda sai an ka ce wa ma hunna ya rasulullah menene su ya manzon Allah kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan laqitu in ka hadu da shi dan uwanka musulmi sallim alayka ya mai sallama ya mai sallama sunna ne shi kuma ya mai da ma da sallama wajibi ne muna tare daya waya za da aka in ya kira ka ga lalura ji ka karba mai in ya gayyace ka ga lalura sai musamman walima aure ka karba mai wujuban sai in kana da uzuri in kana da uzuri kuma ka gitta ka bayyana mai ban samu zuwa saboda dalili kaza dalili kaza sauran gayyata ta wasu abubuwa waɗanda babu safon Allah ciki babu bid'a wannan karɓa wannan gayyata mustahabbi ne ba ba ba ba wajibi to in ya zan ya gayyace ka ga wani abu na bid'a abin ga da ya gayyace ka bid'a ce ana karɓar gayyata bid'a a ba a karɓar sai ka ce a ba da zuwa dan me saboda abin bid'a ne shikenan kun ba shiru za ka yi ba ba wada bai ba da zuwa mai an dalilin ba da zuwa ba ta zuwa saboda bid'a ce ko kuma ka karɓa gayyata ko da ka zo hudu da rabi an ce ko da ka zo sai in kama an sa sound an sa disko ko tsayawa da mota ko sun dama haka musu ciwon kaɗai. kiɗa kiɗa nan ba haram bane ne? ba a karɓa gayyata yan akwai haramci cikin ta ko ko da ka zo kai in kama wuri ya ya bace maza da mata sai ka ce a sha da billahi min shaɗa da sai ka sa giya muna tare duk dai abin da Allah sakon Allah ya an ka gayyace ka ko an ka sa sakon Allah ciki dai to baya halatta sa amma in babu sakon Allah to in gayyata walima aure ce wajibi ne amsa ta in ba aure bane musahabi to yace me wai za da aka in ya gayyace ka ga lalura ce na biyu kenan ko fa aje ka karba shi gayyata na uku wa idan san haka in ya nemi nasihar ka san sahala ka yi mai nasiha malamai sun kace neman nasiha ya kasu kashi biyu ya nemi nasiha kaza abin da shafi addini wato Allah ya bin nasiha kaga ya nema to malamai sun ka ce ba ma sai ya nema ba da dukkan da yayi wani abu da ya samu shari'a hakke ne gare ka yi mai nasiha wanda ba daidai bane ba yayi hamma ha ya buɗe zai ba haka shari'a ta ce yayi hamma ba annabi ya ce hamma dan da shedan ne don haka wanda sai hamma ya kama kame bakin kai ya bari ya buɗe. ba cewa an kai a a a a a a a a a a a ba ka nan aka yi ba ko ka ala hannu a ci an kai falle ka zim masada ya kame bakin ka hana bakin buɗewa muna tare sai ka yi mai nasiya ko kana zaune ya gito da sigari wani assalamu alaikum kasu sigari na haramun ce ba ta da kyau sigari sunan ta shiga nari in ba Allah ya ba tsari shi to sai an ka canza shi ne an ka mai shi tafsir tsina an ka ce sigari ba sigari ba ce shiga nari ce da Allah ya tsare saboda illoli zai yi wa aka sigari na farko almubazzaranci dukiya ce kabban kamauta wuta da gangan eh sannan na biyu kuma kana cutar da ka, duk abin da ke taɓa lafiyar sahara ko hura ke cutar da kai ba halitta ka ta. balle sigari sannan shan sigari rashin kunya ne ya halitta kai abin da rashin kunya mun yi bayani game da kunya kunya an ka umarci mu ba rashin kunya ba to shan sigari rashin kunya ne saboda ku lura mai shan sigari da ya haɗu da wani da yake jin nauyi ɗaya biyu ko dai ya makure ta cikin hannu ne kawai su wance ya gani ko ya suwa ashe ba abin kwarai ba ne muna tare rashin kunya ce sannan na uku asalin da daga an ka samu sigari daga rai, ko kun ji da makka da madina asalin sigari a daga wa asalin hannun balajin kufari haka dai tana dai da illoli ga sunan masu yawa ko wanda ya illa guda kuma ya isa ya sa ta ba ta zan haram to duk ta tara to yace wa idan san sa haka in ya nemi nasiha ka nasiha bangaren addini kenan kai mai nasiha muna tare ka kaga yayi wani abu na kuskure ko ga wani abu ya taso mai yana son ya fada mu kuskure kai mai nasiha ka hana mai fada nasiha ta bangaren addini kenan ko kuma nasiha ta bangaren duniya ya nemi don Allah ka karanta don Allah lalura ta farin don Allah yana son rancen dubu goma ko dubu ishirin gare ka in Allah ya hore ma ba shi yi mai nasiha muna tare to yau za ka biya ƙarshen watan ka ba mu zan wuce a ah, yayi nisa Shi shikenan in dai bai cutar da kai ba mai zuwa ƙarshen wata ƙarshen wata ya taho da matsala kuma ga lalurori ya taho to wallahi na yi ma alƙawarin ƙarshen wata amma ga lalurori don Allah yana son a ƙara ni wani wata haka ce ah, in dai bai cutar da kai kara mai mun yi falalar ba ɗan uwa ba shi cikin wannan littafi a ko ni annabi ya ce game da wanda ya ba wani bashi annabi ya ce wanda duk ya ba wani bashi kaddara ya zo yana neman karanta mai dubu goma sai ka ɗauki dubu goma karanta da shi muna tare to yace sai ƙarshen wata yau nawa ga wata sha sha uku ko yace ƙarshen wata zai biya talatin ga watan da zai biya To da bakin yau da karanta mai dubu goma, da bakin gobe za a fara rubuta ma lada. Gobe za a rubuta ma lada ta yi sadaka da dubu goma. Banda gobe za a rubuta ma lada za a ci gaba da rubuta ma lada kamar ta yi sadaka da kuɗin nan kullum ga dan Allah ya waye har lokacin da ajalin ya cika. Ƙarshen wata talatin ga wata maimakon ya zo ba da dubu sai ya zo ya gita ma uzuri don Allah yana neman a ƙara min har wani wata. to shi na in ka tsara mai to Allah zai ma dubalin da bakin talatin ga wata ajali ko to da bakin talatin da ɗaya ga wata kullum ga dan Allah ya waye Allah zai rubuta ma lada kayan sadaka da dubu ishirin har nan da ya biya ka da ka wacce riba ashe ba da bashi ibada ne ya ku jama'a ku taimaka ka ga yana nuna nasiyar ka to hakan ga kuma ya ci bashin ya sa ajali ajali ya taho bai samu ba kaga ka ƙara mai zuwa wani wata shi ma nasiha ce ai muna tare wani watan da ya sa wata da biyu ke da ya taho ya gittawa da sha abin da ya yi nauyi eh to in ka samu wani wata ka ce ko to in ka samu na rike ma dubu biyar kawo dubu biyar kawai ka yi mai nasiha babban nasiha ka ce mai sha abin da ya yi nauyi kuna ya ce ma ai mai wannan nasiha ga abin da ya shafi duniya muna tare za ka na yabo ka iskan mai nan nan nan yana taron mota ka ɗauke shi ka wuce da shi ka yi mai nasiya tunda ko da shi ko da shi ba da yabon za ka na kaga waɗannan kuɗi zai ya in ya zo sai ya ci fadi kuɗin mota da kare kai mai nasiya ko ka iskan ma mota ce tana da matsalar batiri sai an tura ka taimaka mai ka tura mai mota ce kai mai nasiya duk wanda yana cikin nasiya da Allah ya rasu na ki tura ma in nisa ka sayan tsohon mota a muna tare to shine annabi yace ce eh, na farko in ya gayyace na farko idza laqita wa alai in ka haɗa shi kai mai sallama na biyu wa idza da aka faje in ya gayyace ka ga lalura saka karka magayyatar sa na uku wa idza san saka in ya nemi nasihar ka nasihar nan ta bangaren addini ko bangaren duniya sahala sahalahu kai mishi nasiha muna tare na hudu wa a ɗasa in ya yi attishawa fahimidallah ya gode ba Allah alhamdulillah hita hemit alhamdulillah to fashan minu sai ka gaida shi ba ka shammace shi ba asalin eh, kalmar shammata amma nan ba shamma sai ka gaida shi ya za ka gaida shi sai ka ce mai yarhamukallah Allah shi maka rahama shi kuma sai ya karɓa ma sai ya ce gafarallahu lana wa lakum ko kuma ya ce ya hadikumullahu wa yuslihu ka shi kenan sai muna tare wai za mu rasu amma in yayi atisha yayi shu ko yayi atisha ya na turanci excuse me sai excuse me sai ta mutu ya zan jaki in kana so nan ka yi mai siya ka ce ba excuse me aka cewa ba mallan alhamdulillah ake cewa kan ka yi mai siya muna tare wai za mu rasu in yayi rashin lafiya fa ka zo dubi nai gida yake ko asibiti wa idza mata in ya mutu fatba'ahu kabishi ta mutu shi makabarta ka bi shi a yi mai sallah tare da kai a turbuɗe tare da kai warawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi wanda sa'id bin sa'id bin ka ga mahallin shahidin madai shine idza ta wufa sallim alayka mai sallama sallama tana daga cikin haƙƙin musulmi aka don a ka taɓa haɗuwa da ɗan uwanka musulmi ko na faru ko jiya a'a tunda shi yana sabuwar ta ya kada tsohuwar ta a umarnin sabuwar ta ya tsohuwar ta ya duk taron mutanen banza na ce, ko ba haka ce ba na janye magana ta ban janye ba duk taro mutane, to akan sa ku kiyaye da wani kai yana ta kai kana tsohuwa ko kai kana tsohuwa yana sabuwa har ka kan banza taro azzalumai eh ko ko akwai gyara kun akwai gyara ku gyara ba su ne ke ni fahimta ta ce ni a wuri na da tsohuwar da sabuwar duk ɗan jimma da ɗan mai ne eh duk taro mutane ɗan magori ne sai da yake a gani don haka hakke ne kai mai sallama wannan hadisi hadisi ne sahihi muttafaqun alai yace akhrajahu al-bukhari wa muslim Allah ya kara mu amin kira da sai hadisi na gaba yace wa an abi dardai radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afshu salama kai ta alu magana ta kare kurma ya maka akwai sauran magana dama kurma ne sai maka kenan yace rawahu tabrani bi isnadin hasan hadisin mu na ƙarshe yau na ga mallami na kallo na ko hadisin mu na ƙarshe an karɓo shi daga Abu Darda yarda Allah tabbata gare shi Abu Darda ya ce manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce afsu salama ku watsa sallama ku yawaita sallama tsakaninku da ƴan uwanku kai ta alu saboda ku ɗaukaka wannan yana daga cikin fa'idojin sallama tana jawo maka ɗaukaka inda dukkan zan kana sallama Allah zai ɗaukaka al'amari zai ɗaukaka ka don haka a bar ruwa sallama ya ku musulmi abshu salama ku watsa sallama kai da alu saboda ku ɗaukaka kenan sallama na ƙara mutum ɗaukaka inda duk haɗuwa da an kaskantar ba akwai an yi wani ciyaman funtuwa lokal government wani zamani eh, mallallawa assalamu alaikum saboda yawan sallama ta yi an kuma sai assalamu alaikum haka ya samu da kwarai muna tare yace rawahu tabrani bi isnad hasan imam tabrani ya rojo da isnad mai kyau haka yake wannan hadisi hadisi ne hasan to ne ya kamata mu tsaya ko Allah ka sa mana albarka da abin da mu an karanta yanzu zai kun jiya in can da wuri ba a san muhimmancin sallama ba yanzu ga sunan ana ji daga bakin da baya karya bakin manzo Allah sallallahu alaihi sai mai addu'a Allah ya ƙara mu annabi fira da aminci shi kuma hafizul munziri da ya rubuta mana wannan litta Allah ya saka mai da gida aljanna mu kuma Allah shi ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wa alaikum assalam eh hukuncin me sai da sigari a hukuncin shanta da abin da bai halitta shi yana halitta ka sai sai me zai da to sai da sigari haramun ne da shan ta da sayar da ita duka haramun ne baya halatta ka sayar da sigari don haka in ka aza teburi kar ka sau sigari sau biskit da minti da cingam da sauran abubuwa amma sigari ɗin riba nawa aka aka ci aka kasa da sigari haramun ne sai da sigari kuma in ka tara kuɗi na sigari Allah ba zai samu albarka ba sai wa kuma wa alaikum salam. walima awari kawo. eh ya yi zalunci an ka kan mai sai Allah ya kubuta sai da baya bayan ya dawo ya kai ya yi shirya walima ta dawo ba to in ya shirya walima alamun ne kenan alamar mi kenan alamar tuba saurara alamar tuba alamar ya tuba shike a tuke kyakkyawan mutum da tun za mai mai tun da mutumin banza da yana zalunci hukuma ta kama shi da ya samu kukuta ga hukumar shirya walima godiyar Allah ya kukuta sai abinda za mu kyautata mai zato ya tuba don haka hakki ne ka saka wannan kira in ka zo kuma in ma bai tabbayyana bai tuba ba to sai kai mai nasiha eh ka gani tun da dai ai nan wurin walima ba zalunci zai yi ba ko ka sai ka zo in ka zo ka samu kafa ce mai nasiha to wani don Allah a hari a ji tsoron Allah a kama kai ka dai gani ba yanzu ni an ranar kwanakin da kai to ɗazu na faɗa muku waɗanda ya kamata a walima ko ga wani dokta da namance da shi ga yadda yanzu na ga ya wuce Dr. Atahiru Marno shi ya ɗebo ta zai yawa shi. Shi Madina ya tsaye jami'atul Islamiyya ya tsaye. Ya yi digiri na Ƙur'ani, ya yi masters na kur'ani ya yi doctorate na kur'ani Don haka shi ma dokta ne na Ƙur'ani. Kaga nawa ke nan gare mu. Dokta biyar waɗanda za a shirya a walima, ko su shirya ko in ba su yaji in shirya musu. Allah ya da mu. Allah ya sa albarka ga karatun da sun kai ya mace da yi sai yanzu da daga gittawa ne sai na yake eh ni kace to Oh, sallama lafuzin sallama eh, le da yawa ana kurakurai. Lafuzin sallama ana kurakurai wurin faɗin su. Sallama ta kasu kashi biyu. ko ka zo da ita da ma'arifa ko ka zo da ita da nakira in ka zo da ma'arifa ne ma'arifa alif da lam sai ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum in ka cire alif da lam sai ka sai ka yi in ka zo da ita da nakira sai ka yi tanwini sai ka ce salamun alaikum salamun ka ka cire alif da lam to sai ka yi tanwini tanwini shine don mataini don maji salamun alaikum kada ka cire alif da lam ka sa don ma guda ka ce salamu alaikum wannan sallama hausawa ce hakan ga ka sa ma'arifa kuma ka yi tanwini ka ce assalamun alaikum kuskure ne yan an ka sa ma'arifa to don ma guda zai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu ji cikin sallama akwai ta'ala wa rahmatullahi ta'ala akwai ta'ala ko ko kuke ne za mu ji a cikin wannan karatu insha Allah ta'ala gobe ko jibi eh muna tare don haka ɗayan biyu ko ka ce assalamu alaikum ko ko ka ce salamun alaikum eh shikenan ko to abinda na faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da kudu hanka saurara inda kuskure ya amfa Allah shi ya bi ya shafi cikin zukatanku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk